no za ka fita kuma ba ka wani da za a yi girki ko a ba na ruwan da na auna da na auna wannan ruwan da ka ajiye zo zo shi zo nan mako nan wannan ruwa wannan ruwan da kike raina da shi zaki girki ki yi alwala dama ita alwala an fi san ba a san ta ruwa da yawa wannan ruwan ki kuma sha kuma yi wanka a'a da a wannan ruwan a'a lissafi na yau ba wanka wanka an yi yau a rinka bai heji hejibin mana eh, a rinka tsallake rana ko me da a banza a ta bazzaranci saboda Allah mai gidan ko amari a abu dai za ki tambaye ni shi ma kuma manta a shana ni fa wannan bazzaranci na ko za a yi wannan ta girkin rana ta girkin dare wannan kuma a kunna fitila da maganin sa wannan wannan a shanar kwaya uku ko kuma idan lokaci yayi da zan kunna maganin sabo babu wai kana nufi sai ki daga fitila ki kunna ki kuma fa ko ba duniya ba a hankali ba al'amuran na fa na gannata da ne yanzu fa ba ɗaya bane fa ba me ba ya riga ya canza yaushe to ne in ka ban a shanar da ba to haka ne ra'ayi to ba zai dai sa kai arziki ba ki bi rayuwarki a hankali ki bi rayuwarki a hankali ni ba dan kalura bane